sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Sunana na Zubala Doka daidai wannan lokaci muna unguwar Sheka wani gida da ma'aikatar mata da kananan yara ta jihar Kano ta kama inda ake zargin akan ba kananan yara mafaka domin su zo su kwana akan naira hamsin kuma idan sun kwana da safe sukan tafi bara da kuma ɗan yawace su wani lokacin masu wuce otal. wajen mabukata su yi rayuwa da su kuma a daidai wannan lokaci an zo an kama wannan gida da irin waɗannan kananan yara amma dai kai tsaye za ku ji daga ita kwamishiniyar mata domin za ta yi mana ƙarin hasken dalilin zuwanta dan zo ke ne nan a ina muke sheka to gashi ana zargin kuna zuwa ku kwana a wannan gida wai watakila a ce in kun kwana nawa kuke bayarwa naira hamsin hamsin mm, idan gari ya waye fa mu tafiya muke dan jayi jamin ki yarka fuska eh sai ku yi ina kuma sai mu je bayan ban bambara mm, idan kun yi barar daga nan kuma sai a yi in dare sai mu yi wanka mu je daula hotel mm. sai mu tsaya a bakin titi masu mota su zo su ɗauki mu ke yar ina ce kaduna to me kaki nan kano magani aka kai ni na gobe mm, nan gidan gidan waye gidan masu kwana hamsin nawa ake biya an kwana naira hamsin akalla ku nawa kuke zuwa wannan gida mu biyar ne kuke ba da ɗari biyu da hamsin mm. da safe kuma sai ku tafi yana sai mu je bayan banki mu zauna yanzu ina iyayenki maman mu ta rasu gurin haihuwa mm. baban mu kuma tun muna raras to yanzu me zaki ce game da tun da gashi an kama ku ina addu'a Allah ya shirya kuma Allah sa kowa a mai da shi gidan iyayen shi lafiya amin malama cikakken suna ke yar ina ce Kaduna to me ka ki nan Kano magani aka kai ni na gobe mm, nan gidan gidan waye gidan masu kwana hamsin nawa ake biya an kwana naira hamsin akalla ku nawa kuke zuwa wannan gida mu biyar ne kuke ba da ɗari biyu da hamsin mm. da safe kuma sai ku tafi yana sai mu je bayan banki mu zauna yanzu ina iyayenki maman mu ta rasu gurin haihuwa mm. baban mu kuma tun muna rasu mm. to yanzu me zaki ce game da tun daga shi an kama ku ina addu'a Allah shi mu kuma Allah sa kowa a mai da shi gidan iyayen shi lafiya malama cikakken suna